fafata ne a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen wayansu ƙasashen na zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda za su gwada 'yan su kafin wannan wasan da za a fafata a kasar rasha na shekara 2018 din a yau kasar south africa na fafata da kasar angola da misalin karfe biyu na rana a gungun nigeria jordan suna tare da kasar kuwait da misalin karfe hudu na yammaci ko kuma na rana kungiyar kwallon kafa ta ko da su fafata da kasar qatar ne da misalin karfe biyar kasar zambia da su fafata da zimbabwe da misalin karfe biyar kungiyar kwallon kafa ta togo ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta madagascar da misalin karfe bakwai na rana har ila yau yau a can kasar ingila a league na kasar ingila mako na 32 kungiyar kwallon kafa ta walsa ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta wigan athletic da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon najeriya a tarayyar najeriya kuwa a yau akwai wasa na nigerian professional football league wato premier league mako na goma wanda ba samu damar buga shi ba a baya inda a yanzu ake mako na sha uku a yau din kungiyar kwallon kafa ta gora ne da su karɓi bakuncin plateau united da misalin karfe 4 har ila yau a wannan lokaci kungiyar kwallon kafa kafa ta United za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Heartland Owerri. Shi kuwa shahararren ɗan wasan kwallon kafa na duniyan nan Cristiano Ronaldo ya ce amincewa da kansa da ya yi a yayin da ya samu ya tsinci kansa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tare da lamba bakwai a kungiyar ne ya ba shi damar kasancewa a halin da yake a yanzu. Dan wasan ya ce lokacin da ya taho kungiyar kwallon kafa ta Manchester United aka ba shi lamba bakwai lokacin ya ji wani abu a jikin shi to amma da ya duba tarihin irin wayanda suka sa wannan lamba bakwai din sai ga manyan mutane ne wanda suka shahara a wajen kwallon kafa kuma suna da dogon tarihi saboda haka hakan ya bashi azumin garin cewa ya kamata shi ma ya nuna kansa akan cewa wani don haka ya wannan ce ko kuma ya sa a ransa zai iya yin abun da suka yi ganin cewa akwai manyan 'yan wasa a gabansa irin su paul da kuma rangis a wannan lokacin amma duk da haka tashi cikin wani damuwa bai dole ya kasance a cikin gayin zaɗan wasan dai mai shekara 33 da haihuwa ya jefa kwallaye 21 a wasanni 13 na shekara 2018 da ya buga a bangaren La Liga inda ya jefa kwallaye 21 a wasanni 13 da aka kwakwata. Idan muka dawo tarayyar Najeriya ko hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NRF ta bayyana tabbacin cewa wasu 'yan wasanta na Super Eagle da ake wanda aka gayyace su domin fafata a wasan sada zumunci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa da kasar poland ba za su samu damar zuwa ba sakamakon wasu dalilai wanda sakamakon waɗansu dalilai yan wasan sun hada da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas na kasar Spain mai suna Etubo da kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Al Ahly na kasar Masar Junior Ajayi sakamakon rashin samun takardun izinin tahowa kasar da za a fafata wasannin akwai kuma din ta Michael Obi wanda har yanzu bai isa ga ko kuma bai hade da tawagar ba na kungiyar saboda waɗansu dalilai shi ma musamman na sabunta takardunsa wanda zai samu zuwa sai dai ana sa ran cewa cewa 'yan wasan na iya samun wasan gaba wanda kungiyar kwallon kafa ta super eagle din za ta yi da kasar sabiya bayan kwana hudu da kammala wasan sada zumunci da za su yi da kasar poland a ranar juma'a 'yan wasan sama da 18 suka samu halartar su zuwa sansanin horar da 'yan wasan wanda za su fafata inda yanzu haka suke motsa jini a tsakaninsu a kowace rana su biyu kafin fafata wasan iya abinda ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.